Masu sauraron mu mu da sake saduwa a cikin shirin namu na sauraro cikin nishadi inda muke kawo muku littafin nan mai suna Adandi littafi wanda ya hada abubuwa daban-daban wanda ya samu wallafa daga Fauziya su Umar wadda aka fi sani da Umma Hairan. Mun tsaya ne a inda Abdul ya yi ma Samha maganganu na kaskanci da wulakanci yayin da ya ɗauke ta da Mari ya tafi ya bata cikin damuwa. A nan ƙawayenta da abokan su suka kai ta asibiti domin samun lafiya bayan ta dawo ta kasance ta koma ga Allah tana gaya mishi kukanta za mu ci gaba daga inda muka tsaya ana cikin wannan badakalar suka fara jarabawar zangon karatu na farko ita dai samha pepa kawai take zanawa amma bata san me take rubutawa ba saboda haka ta cire tsammani da samun sakamako mai kyau kamar yadda ta saba samu haka suka yi exam din suka yi hutu zuciyarta cike da kewa da tunanin rashin abin da take so ta tattara ta ɗauki wannan a matsayin ƙaddararta, saboda duk yadda ta so shawo kan abin din abin ya faskara har yanzu sun kasa komawa normal sometimes ko ta baya dagawa idan ko ta yi sa'a ya daga to gaisuwa ce kawai zai kashe wayarsa takan yi kukan zuci har da na fili a ɓangare guda kuma ta dage wajen neman sauyi gurin buwaye gagar misali mai rahama a duniya mai jin kai muminai a lahira amma abin mamaki ba ta taba jin wani yanki na ƙaunarsa ya ragu a zuciyarta ba ko da na sakon ɗaya satinsu uku a hutu suka dawo ita ma aka yi ta ta ƙare lokacin da suka dawo semester da za su yi project lokacin ne aka kafa result ba ta da carry over amma point dinta ya yi ƙasa sosai lamarin da yake sabo a gurinta da duk wanda ya santa a baya duk sanda aka kafe result ita ce take samun point mafi rinjaye a department ɗinsu sai gashi wannan karan ta samu point ɗin da bai gaza biyu ba ala al'amarin da ya sosa zuciyar masoyanta ciki har da malaminta da yake burin mallakarta a matsayin mata tana zaune a gadin wayarta ta yi tsuwa alamar tana neman agajinta sanya hannunta ta yi ta ɗauka wayar tare da karawa a kunnata ba tare da ta damu da ganin sunan mai kiran ba salam ta furta cikin sanyin muryarta da take ƙara narkar da zuciyarsa ya ce my love idan babu damuwa ki zo ina son ganin ki miƙewa ta ta dubi rahama da take yi mata mitar faɗuwar bakar tasar da ta yi a jarabawa ta ce ta tashi kira kani dr musaf ke nema na miƙewa ta suka nufi ofis ɗin nasa da sallama suka shiga inda idansa da ke cikin tabarau yake kanta zama ta yi ta ce Barka da rana sa, ajiyar zuciya ya tare da rufe laptop ɗin da ke gabansa, ya miƙe ya nufo ta cikin nazarin yanayin abar ƙaunar tasa ya daɗe da fahimtar tana cikin damuwa, amma bai taɓa tunanin damuwarta ta kai wacce za ta kan tafi da makomar karatunta ba. Cikin dakiya irin ta mazajen fama ya ce, samat menene yake ki? da har ya sa kika yi riƙon sakainar kashi da rayuwarki ta hanyar rusa plan ɗinki na zama cikakkiyar masaniyar halayyar ɗan adam. Me yasa my love dan Allah ki faɗa min gaskiya ban san ki da ƙarya ba kuma ba zan taɓa yafe miki ba matsawar kika yi min ƙarya ajiyar zuciya ce cikin so da ƙoƙarin aro juriyar ta sanya wa kanta ta ta karkare ta fara yi masa bayani kamar haka rikon sakainar kashi kace kosa ina rikon ku da ku da ku daina zagina ba ni na zaba wa kaina hakan ba kaddara ta ce ta zaba min haka kun san kuwa ita kaddara hada take da bugawar numfashi babu yanda zan yi da ita dole na karbe ta a yanda ta zo mani duk kalaman nata bai fahimci komi ba sai son goge laifinta ta hanyar alaƙanta shi da kaddara kara tattara natsuwarsa da hankalinsa ya ce ki min bayani yanda zan gane my love ko zan iya taimaka miki sam Hassan gaskiya baya bukatar ki fahimce ni zan karɓe ki a duk yadda kika zo min sai yanzu kukan da take ƙoƙarin haɗiyewa ya kwace mata cikin tashin hankali ya ce mata ya salam sam hamiya na yi miki ki yi haƙuri don Allah Bata ankara ba sai jin hannunsa ta yi saman fuskarta ya sa harshensa yana lashe hawayen nata ta rintsa idanta da karfi duk yadda take son tsayar da kukan ta kasa tausayin kanta da tausayin malamin nata suna ƙara fasa bargonta suna shiga jikinta su kuma su kenan yana son ta tana son waninsa son maso wani da ƙyar ta iya janye fuskarta daga hannunsa ta miƙe tana har haɗa hanya ta ce kaddarar mu kusan iri ɗaya ce malam kana so na ina son waninka na daɗe da amincewa ko kawar zuwa intar da kaddarori na ya hana ni bin zaɓin iyaye na na tafiya ƙasar ingila domin yin karatu na na ce sai na zo biyu ke na yi karatu sa kaddara uku ita ce take wahalar da ni da kai da duk wani masoyi na cikin mugun tashin hankali ya ce waɗanne ne su guda uku ta faɗa min su please kada ki ɓoye min komai yana kaiwa nan ya sake ta inda ta koma ta zauna ƙasan tas rahama kuwa ficewa ce saboda gaba su tausayi suke bata dubansa ta yi bayan ta saisaita nutsuwarta kaɗan ta ce kaddara ta ta farko shine haɗuwa da mugayen ƙawaye waɗanda suka ringa buga min gangan shaidan suna faɗa min ni babbar yarinya ce wanda hakan ya haɗu ya yi tasiri a cikin rayuwata mara foundation ɗin kyakkyawar tarbiyyar nuna wa duniya wanda hakan ya zamo min tawayar da kaddarar ta ta biyu take guduna da ƙoƙarin nisanta kanta da nisa abdallah shine kaddarata ta biyu shine namiji na farko da na fara so a duniya sansa shine yake wahalar da ni ya ki karfata ya ki gasgata ni ya ki yarda da cewa samha ba karuwa bace samha ba mazinaciya bace samha yanzu ba ta da na ce sa ina ji a jikina soyayyar abdul ita ce za ta yi sanadin katsewar numfashi nasa kai kai ne kaddarata ta uku kana so na kayar da zaka rayu da ni a duk yanda nake ka ɗauki matsala ta ka mayar taka amma ka kashi zuciyata ta yi nisan da ba za ta ji kiran ka ba wallahi da ina da yanda zan yi da na cire abdalla a zuciyata na mai gurbinsa da kai a hakan ma na gode da result ɗin da ku ka bani musamman kai da ka bani e eh, bayan na san ban shuka tsiyar da kodi zan samu ba su ma sauran malaman sun yi kokari sosai wajen yi min adalci da na kasa yi wa kaina da rayuwata ta gaba miƙewa ce ta ɗauki jakarta ta fice daga ofis ɗin bai yi yunkurin hana ta ba saboda ya san ko ya tsayar da ita ba shi da sauran kalmar da ta kasance zai iya furta mata ta gama ɗaure shi da jijiyoyin jikinsa a jan kofar da ta yi ne ta rufe ne ya yi daidai da zubowar wasu zafafan hawaye a idansa ya jima a zaune yana tunanin abin da ya kamata ya yi ya san shi ma yana cikin matsalar rayuwar domin ba shi ne ya ɗora kansa santa ba shi ma ƙaddarar tasa rayuwar ce ta zo da haka waye abdalla ɗin da take ikirarin tana so shi ko wani irin mara sa'a ne a rayuwa da yake yi wa soyayyar mace irin sam sa'ad dan doki rikon sakainar kashi tambayar da yi wa kansa kenan ya miƙe ya fara zagaya ofis ɗin lallai shi ma ya tabbata mara sa'a ɗaya kasa samun zuciyarta me yasa ta kasa bashi guri ko da ba zai wuce faɗin ƙaramin yatsa ba a zuciyarta ya sake tambayar kansa amma babu amsa a wajensa a kofar ofis din ta tarar da rams ta kalle ta ita ma itan take lokacin da suke miƙewa suka nufi inda suka yi fakin motar su suka shiga suka fita daga makarantar gidanta ta wuce tana zuwa ta fito sai rams ce ta kulla motar tare da zaraki ki din a ɗaki ta tarar da ita ta yi da ciki saman gadonta tana ci gaba da rafsar kukanta ko takalmin kafarta bata cire ba bare hijab rams ce ta cire mata takalmin lamarin kawarta ta zuwa yanzu tsoro yake bata anya ma sama bata samu tabuwar kai ba a ce ka ce kana son wanda bai damu da kai ba bayan ga waɗanda suke sadaukar da farin cikinsu domin nata suke rushin roshin akan ta karar shigowar sako wayarta ne ya sa ta mirginawa ta janyo jakarta ta bude ta dauko wayar dr musaf ne jikinta na rawa ta bude sakon ba tare da bashi wani muhimmanci ba ina tare da ke har abada my love cilli ta da wayar ta koma ta kwanta ta ci gaba da kukan ta kukan da idan tana yi ba ta jin rarrashi ita dai rams ficewa ta daga dakin ranar yini ta kwance cikin tsananin ciwon kai har zuwa dare da ciwon nata ya fi karfinta ma marams ce ta ɗauki wayarta ta kira likitan da dadi ya ba wa damar kula masa da lafiyar yar tasa ɗaya tak a duniya likitan yana zuwa ya fara yi mata faɗan meye take sawa a ranta da yake ƙoƙarin zauta ta haka bayan ta san ba lafiyar kirji gare ta ba ita dai rams bata ce komai ba haka suka ɗauke ta suka je asibiti ya yi mata binciken tsaf ya bata gado ya fara treatment ɗinta wannan karar rams bata sanarwa kowa ba sai dr musab shine ya yi ta ɗawainiyar kaiwa da komowa a bangaren guda kuma yana yi mata kokarin kan project ɗinta duk yadda abdulla ya so jura rashin sama ya kasa yakan je faculty dinsu ko zai yi katarin ganinta ko kawarta amma bai dace ba ya kira wayarta bata daga ba karshe ma ya ji ta a kashe yammacin larabar a shirya ya nufi gidanta a karo na uku da ya je mai gadin yana bashi amsa ɗaya masu gidan ba sa nan cikin sa'a yau yana zuwa ya ce masa sun dawo jiya da daddare cikin zumuɗi ya yi fakin kofar falon ya kwankwasa ya jima kafin rams ta zo ta buɗe masa ganin sa ya sa ta ɗan sakin fuskar ta ba tare da da ta yi masa magana ba shine ya kawar da shirin da cewa rahama me yake faruwa ne sati guda ba ku shiga sukul ba har an shiga na biyu na zo gidan nan so uku ba na samun ku mai gadi yana sanar da ni ba kwanan na kira wayar mai samha ba ta dagawa. ƙarshe ma na ji ta a kashe ina kuka je ya karasa magana yana shiga falon mayar da kofar rams sai ta rufe ta ce wallahi sama ce ba ta da lafiya na yi tunanin ma ka sani ka san abin da mutum bai damu da shi ba bai fiye ba shi muhimmanci ba fasa zaman ya ce kamar ya me yake damunta tana ina ɗakinta ta nuna masa ba tare da tunanin komai ba ya nufi ɗakin nata kwankwasawa ya har sau biyu amma ya ji shiru hakan ya sa shi murɗawa ya shiga tare da mayar da ƙofar ya rufe yana takawa a hankali har gaban gadon yana ƙarewa ɗakin kallo komi a kimtse a muhallinsa duk sangartar samha ba ta da kazanta ya faɗa yana sauke ƙwayar idansa a kanta kwance take saman gadon cikin wata riga iya guyon mai siririn hannu gashinta mai tsayi da yawa baki sidik ya baje saman filo ɗin da take kwance a kai gabansa ya yi wata muguwar faɗuwa yana jin wani irin yanayi yana ratsa jikinsa da ƙyar ya yi ƙarfin halin dukawa numfashinta na bugun fuskarsa ya bubbuga filan da take kai mikate tana gan tsaro kirjinta dago arzikin bura bai samu ba saboda ciwon da yake yi mata ta ce allah zan yi miki rashin mutunci rams kin takura min uban me zan baki ki kyale ni na yi bacci na na ce miki ba zan shiga school yau ba haba dan allah jan blanket ta rufe jikinta ta ci gaba da baccinta cikin kwanciyar hankali inda shi kuma abdul ya saurin zama kan bedside durowa saboda kafarsa da ta gaza daukarsa yana jin trau jijiyoyin jikinsa tana ba da wani matsiyacin shock haɗe da spark a lokaci guda wani bakon yanayi ya tsinci kansa a ciki ya kasa ɗauke idonsa daga kanta da ƙyar ya iya motsa bakinsa yana furta uzu billahi mina shaidanin rajim tare da karanto duk addu'ar da za ta zo bakinsa ya ɗauki kusan 15 minutes kamin ya iya sake motsa hannunsa ya kuma dukan gefen filon motsawa kawai ta yi ta cikin blanket gani yayi idan ya yi wasa yarinyar za ta sanya shi ya yi abin da bai taɓa yi ba saboda da wata muguwar sha'awa ce take bijiro masa duk ɗinsa sai ƙoƙarin mikewa take yana danne ta mikewa ya kara kusa da ita ya fi ga fulo tare da kiran sunanta bata buɗe idanta ba sai miƙa da ta kuma yin bargon ya janye daga fuskar ta yasa hannunsa ya ja dogon hancinta da hannunsa ya ce ina yi miki magana kina share ni ko sai yanzu ta fahimci ba Rams bace a kasalance ta buɗe idanta tare da zuba su a kansa tana kallonsa kallo irin na tuhuma miƙewa ta yi ba tare da ta yi tunanin komai ba ta zuro santala santalan kafafunta ƙasan gado ya bi su da kallo ta miƙe ta watsa gashinta baya ta ɗauki ribon ta ɗaure gashinta binta yake da wani irin kallo jikinsa na wata irin rawa tun daga yatsun ƙafarta har zuwa big hips ɗinta da matsakaitan breast ɗinta da suke tsaye kam cikin rigar jikinta har shatin kansu yana iya gani ta cikin brown ɗin rigar da ta saje da hutacciyar fatar jikinta zama ya da sauri sake sake da baki yana bin ɗuwai wakanta manya masu tsini da faɗi da kallon zuciyarsa na yi masa lugude fenis ɗinsa na ƙara mikiya tun da yake bai taɓa jin irin wannan yanayin ba sai yau maras mararsa ta rike sosai ya dafe ta da sauri tare da zamewa ya fada gadon yana juyi tare da dafe setin penis dinsa yana furta a ah, wayo Allah ni kan wani tsautsayi ya kawo ni gidan nan ya tambayi kansa yana ƙara kankame jikinsa a gefe guda kuma yana jin saukar ruwa a ban da alamun wanka take zuciyarsa na raya masa ya bita. ban ɗaki shi kuma yana kokawa da shedan damkar duk ɗin ya yi sosai ya jijjiga ta tare da jan blanket ɗin da yake ta ƙamshin turarenta ya rufe jikinsa da shi ya kwance ta zugen wandonsa ya kama lafiyayyar joystick ɗinsa doguwa mai madaidaicin kauri ya riƙe a hannunsa yana jijjiga ta da ƙarfi cikin sa'a ya samu ya ji ruwa mai kauri yana bin hannunsa ya sauke wata ƙaƙƙarfa ajiyar zuciya tare da mika hannunsa a hankali ya ɗauki tishu ya yaga ya goge spam ɗin ya mayar da wandonsa ya miƙe yana layi ya ƙara inda yake ya sanya tishu ɗin ya dawo ya zauna idansa ya kaɗa ya jajir hatta laibansa da yake ja shi ma ya ƙara ja daidai lokacin ta fito sanye da katon hijab ɗinta ta buɗe wardrobe ɗinta ta ɗauki wata bakar doguwar riga ta koma bathroom ɗin ta saka ta fito tana goge fuskarta da toyel ta ce na yi tunanin wannan karan ma baka san ba ni da lafiya ba ko kuma ka sani ba ni da muhimmanci ne da za ka iya duba ni ko da yake wannan shine gaskiyar matsayina a gurinka mai abdul amma kada ka manta babu inda so yake taba zama kiyayya duk wanda ya ce yana son ka to ko ya ce baya son ka karya yi abdul ban ga ka ba ni ce babbar mai laifi a matsayina na mace na iya saukar da daraja ta na zubar da ajina na ce ina son ka amma duk da haka sai nake ganin ban cancanci irin wannan wulakancin a gare ka ba mai abdul ko da ba za ka aure ni ba idan ka kyautata mu'amala da ni zan ji daɗi na san aure nufi ne na Allah kuma mukaddari ne ka cire cewa ba za ka iya aure na ba abdul ka sa a ran ka Allah ne yake zartar da komi a lokacin da ya so wanda na san kafi ni sanin hakan kai ne ka koyar da ni wannan tauhidin saboda haka kada ka yi wa Allah shishigi cikin lamarinsa ikonsa ne wannan wallahi Abdul duk da na san baka so amma ban taɓa jin zuciyata ta yi rauni a kanka ba ko ka ko da ka aure ni ko kada ka aure ni ni dai na san ba za ka taɓa mantawa da ni ba kuma za ka iya buɗe zuciyata ka cire min sanka ba juyawa ta za ta fice daga ɗakin saboda zuciyarta da take neman karyewa ya yi saurin miƙewa tare tare da riko hannunta ya janyo ta ya haɗa ta da jikinsa ya ce bakin ki nake yi ba sama amma ba zan iya ɓata lokaci na akan abin da ba shi da mahimmanci ba soyayya don aure ita ce ta dace amma duk wata soyayya da zan nuna miki in dai ba za ta kai mu ga aure ba to ina ganin shirme ce ki fahimce ni mu daina samun saɓani akan wannan dan Allah haka ya ci gaba da gaya mata jinjina masa kai ta yi cikin ƙoƙarin sanya wa zuciyarta dangana abdul ba zai taɓa santa ba ba zai taɓa tausayinta ba balle ta sa ran zai ba ta soyayyarsa zuwa yanzu ya kamata ta yi wa kanta faɗa ta haƙura da soyayyar da babu nasara a cikinta shekara kusan biyu kenan tana fama da shi amma ya ƙi ba ta haɗin kai janye jikinta ta yi daga nasa ta koma ta kwanta ta ce shikenan ka je na gode cikin tsananin mamaki yake kallon ta miƙewa ta kuma yi ta ƙarasa gabansa ta ce ka je na ce abdallah na gode da gudunmawarka cikin rayuwata na gode da taimakonka gare ni zan yi yadda kake so duk da na san zuciyata ba za ta taɓa daina son ka ba saboda kai ne na farko da ta so kuma take so har abada amma zan yi kokarin samun madadinka wanda zai so ni saboda Allah wanda zai ƙaunace ni domin Allah zai zauna da ni a yanda nake kuma zai karɓe ni da rauni na Abdul ba zan fasa faɗa maka ba ina son ka amma ƙaramar ƙwaƙwalwarka ta kasa fahimtar bambancin karuwa da 'yar maye na sani a baya ni ɗin 'yar maye ce shekara biyu da ta wuce amma ba zan fasa sanar da kai ni ba karuwa ba ce ba ban taɓa zina ba kuma ko ba dan kai ba ina neman Allah ya tsare ni daga gare ta kamar yadda kake ganin kai wayenka da daba. dabararka ne ya tsare ka daga rudin zamani hmm, abdul waye ko dabara bai isa ya tsiratar da kai ba allah ne ya tsare ka nima kuma tsarewarsa nake nema kuma ina ƙara gode masa da ya tsare ni kuma ya tsare min zuciyata duk da tantiranci na na tsara addini na tun kafin na gama fahimtarsa na gode abdul fice min daga ɗaki ka fice min daga gida ban son ganin ka abdul tana kaiwa nan ta zube a gurin tana wani irin kuka mai ban tausayi da ƙyar ya iya buɗe bakinsa zai yi magana ta ɗaga masa hannu ta ce ba na son jin komi daga gare ka ka fita a ɗaki na na ce a matukar sanye ya juya ya fita daga ɗakin cikin tashin hankalin da bai san me ya kawo masa shi ba da ƙyar ya iya mayar da kansa makarantar yana zuwa ya shige ɗakinsa ya kwanta a katifarsa yana fitar da wata iska mai zafi a bakinsa ran sa mugun ciwo yake yi zuwa yanzu ya fara yarda yana son sama to amma ya san ko da ya aure ta ba zai iya yi mata adalci ba saboda zai ke kallanta a matsayin wadda ta kan tafi a mutuncinta har ya zube ta yi wa maza da yawa abin da za ta ke yi masa a matsayinsa na mijinta saurin miƙewa yana jinjina kai ya ce ina wallahi ba ma zai yiwu ba kawai kuma sai ake kallo na matsayin mijin karuwa ballagaza wadda ta gama tallan kanta da surarta ga wasu mazan ga mazan kwararo sake kwanciya yana tuna yadda ya tarar da ita kwanci a ɗakin yana raya cewa ba fa ni ne na farko da na fara ganin ta a haka ba maza da yawa sun ganta a haka kafin ni yanayin yadda surarta take da da kyawun kallo na sani babu namijin da zai ganta a haka ya kawar da kansa kamar yadda na yi ƙoƙarin haɗiye tawo kwalamar maza da yawa sun daɗe suna jin abin da nake ji yanzu game da ita da wannan tunanin ya yi ƙoƙarin sama wa zuciyarsa salama ta hanyar ɗaukar sistem ɗinsa ya fara duba aikin project ɗinsa cikin 'yan watanni kawunan ɗalibai ya ɗauki charge sosai ta yi iyakar ƙoƙarinta wajen ganin ta tirsasa zuciyarsa wajen cire abdul a cikinta amma ta kasa duk da haka ta yi namijin ƙoƙari tirsasa gangar jikinta yi mata biyayya wajen ƙauracewa duk wani abu da zai haɗa su ko da kuwa sun haɗu to iyakar su gaisuwa yana son janta da hira amma babu fuska ya lura gaisuwar ma tana yi ne saboda musulunci da ya haɗa su babu yadda za ta yi da shi matakin sam bai masa ba daɗi ba sosai yake azabtuwa tare da jin zafin abin da take yi masa gajiyaye da zaman doya da manjan da suke yanke shawarar zuwa ya bata hakuri su yi abota kamar yadda ta bukata tun farko ya ƙi amincewa ko da ya je ma bata saurare shi ba ta ce masa tana da uzuri bai yi tsammanin haka daga gare ta ba ranar har hawayen ta kai ciye ya rasa me yasa rashin yarinyar nan ya addabi zuciyar Mansur zuciyarsa Mansur ne ya dube shi ya ce so ne Abdallah ko ka yarda ko kada ka yarda kana son sama ka ba da kai bori ya hau kawai kaki ina ƙara tabbatar maka idan ka sake sama ta kubce maka ta zai daɗe yana bibiyar ka saboda kaƙi tausayinta kaƙi yi mata adalci sannan zaka daɗe kana kukan zuci har ma da na fili wallahi samun masoyin irin samha a zamanin nan abu ne mai wahalar gaske ka cire kishi ka kalli gaskiya da maslahar taka rayuwar Abdallah dan uwana ne kai kuma abokina tunda muka taso kake haduwa da mata masoyanka amma ban taba ganin soyayya irin ta samha ba bata san ka ba bata san waye kai ba kawai nagartarka da kyawun ɗabi'unka su ne suka fara ɗaukar hankalin har ta faɗa soyayyarka sannan a lokacin da tauraruwar ta take haskawa kaf new side sunanta ake ambato maganar ta ake manya da yara a daidai lokacin ka faɗo rayuwarta ka canza ta cikin kankanin lokaci ka mayar da ita nutsatsiyar mace take bin ka sau da kafa duk abin da kake so shi take so ko da bai yi mata daɗi ba ba za ta taɓa nuna maka ba kawai don kada ranka ya ɓaci haba abdul ai sama ta cancanci yafiya daga gare ka ko da kuwa abin da kake zarginta da gaske ne ta aikata wasu hawaye ya ɗauke masu ɗumi bai taɓa tunanin sama za ta canza masa lokaci ɗaya haka ba ya ce na san ina jin santa a zuciyata amma kishinta yana damuna fiye da santa mansan ba zan zan iya zama da ita ba a duk sanda na tuna samha a baya matar kowa ce na kan ji wani kunci a cikin zuciyata na ji dama ban zo biyu ke ba ingila na tafi na yi karatun a can mikewa masire ya ce ta ta wayarka kenan a rayuwa kishi da zargi amma ni na san duk munin halin mutum baya rasa hali ɗaya na yabo sama tana da uku kyawawa na yarda bata san namiji ba saboda ni na san mata duk macen da ta san namiji kana kallon ta zaka gane ta sama ba ta les sannan sama ba ta ƙarya shi yasa ake cewa tana da wauta saboda ba ta iya boye boye ba idan ta yi abu kai tsaye za ta ce ta yi ko da kuwa za a kashe ta idan ba ta yi ba kuwa ba za ta taɓa amsa ta yi ba na yarda da ita ɗari bisa ɗari kai ni ina jin sam hafa a jini na wallahi wani lokacin har fusgar kama suke min da yasmin kanwarka lamarin dr musafko yana nan akan bakansa kullum sabon salon ƙauna yake ɓallo mata da shi tun ba ta kula shi har dai ta fara saukowa tana sauraron sa saboda tausayi yake bata ta son wahalar da shi kamar yadda abdul yake wahalar da ita a haka suka yi final exam ɗinsu cike da farin ciki zuciyoyin ɗalibai suna ta ɗaukan hotuna wasu suna yi wa juna alkawarin za su haɗu a bautar ƙasa amma banda samha da abdul ita kam tun da ta fito daga hall ɗin da suka yi exam ta nufi motar ta ta shiga ta kifa kanta kanta a sitiyari tana kukanta mai ciwo tana kiran sunan Allah shi ma cikin tashin hankali ya fito daga nasu hall din ya nufi nasu samha saboda ko a sa bai rubuta abin arziki ba har booklet aka canza masa saboda na farko yana tashi inda zai sa admission number sunan samha ya ba, da kyar aka canza masa ya abin da ya zo kansa ya fita da sauri daga abokansa har supervisor din sun fahimci baya cikin natsuwar yana fita ya je ya tsaya a hall din su samhar zainab ke faɗa masa ta fita tun ɗazunan fa ya kama zagaya faculty din har ya katarin ganin motar ta ya nufi gurin da sauri ya buɗe motar ya shiga bata ji shigowarsa ba sai dai ya kai hannunsa ya ɗago fuskarta ya ga yadda ta ya kaɗa ya yi jawur gabansa ya faɗi ya yi saurin faɗin ya salam ki haƙuri sama wallahi abdallah yana son ki sama ba na son mu yi irin wannan rabuwar da ke ba mu da tabbacin sake haɗuwa kiyafe min abubuwan da suka faru wallahi da ina da iko da zuciyata da tuna na cire mata zargi da kishin da take yi a kanki ta karɓe ki ta aminta ta yi rayuwa da ki amma ki sa a ranki yayanki abdul yana son ki yana faɗin haka ya ɗora bakinsa saman nata ya tura harshensa cikin bakinta yana zakulo nata harshen ta rintsa idanta tana ƙoƙarin kwacewa amma ya ƙi barinta ta kwace ɗin ya ci gaba da tsotsar bakinta yana jin wani tausayi da ƙauna na kwaranya a zuciyarsa bai an ba da abin da yake yi ba sai da ya ji shashekar kukanta ya yi saurin janye bakinsa daga nata ya matso sosai ya hada ta da jikinsa yana bubbuga bayanta a hankali cikin wata kasalalliyar murya ya ce ina tare da ke har abada mai sam haki kaddara komai nufi na Allah ne shi kaɗai ya san meye ya ɓoye tsakanin mu samha ko ban aure ki ba yanzu ba ina ji a jikina za mu zauna inuwa ɗaya ina ji a jikina akwai wani ɓoyayyen sirri tsakaninmu da ba mu sani ba yana maganar murya muryarsa na rawa yana ta daga jikinsa ta jingina da kujera tana ci gaba da kukanta magana take sanyi amma ta kasa haka har rahama ta zo ta riske su ya cire wani zoben azurfa da ke karamin yatsansa ya kama yatsanta na tsakiya ya sanya mata ya buɗe motar da sauri ya fice ya nufi tasa motar ya shiga bikin graduation din da dukkansu babu wanda yake kenan ficewa suka daga makarantar zuciyoyinsu cike da zulumi abin da ya faru tsakaninsu ya kasa gogewa a zuciyoyinsu idan ya rintsa idansa hango ta yake rungume da ita yana tsotsar sweet leaves dinta a ranar ya bar kano ya wuce garin su katsina har suka je bai yi wa mansur magana ba ya kifa kansa a tsakanin cinyoyinsa zuciyarsa sai tafasa take yana jin haushin kansa ita ma samha a ranar daɗinta ya zo ya tafi da ita a mota suka tafi yana ta satar kallon yar tasa ta rame sosai ta yi baki gashi kana kallon ta kasan tana cikin damuwa bai takura mata da tambaya ba har suka isa gidan ta shige bangaren ta ta ne saboda sanyin da take ji a kan lamarin da ya shafi abdul Babu wuya zazzabi ya rufe ta, mami ce ta shigo ta zuba mata ido bayan ta yaye bargon da ta rufe jikinta da shi. Wani takaici ya kama ta ce kin haɗu da shiga uku kuwa firiti akan wani ɗan iskan almajirin yaro kin ɗora wa kanki hawan jini idan zuciyarki ta buga aikin huta to wai ma me wannan sakaran yaron ya fi na'im ne na'im ɗan gata kamar ke ɗan arziki gidansu gidan arziki ki fita a arziki ki koma arziki amma kin tsaya kina wahalar da kanki akan mutumin da bai san darajar ki ba miƙewa ta zaune ta ce ya ce yana so na mami dan Allah ki duba ni ki gani na san namiji ne ban san ya zan yi na gane ba mami ban taba zina ba amma Abdul ya ki yarda mami kin san bambancin virgin da disvirgin dan Allah ki duba ni mami ki gani wallahi idan har ni ba budurwa bace na haƙura da Abdul har abada amma idan ni budurwa ce zan ci gaba da adana budurci na sai ya karbe shi da kansa mami wallahi ban taba sex ba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 mai suna a dandi littafi wanda ya haɗa abubuwa daban-daban tabbas ni kaina zuciyata ya karaya wannan irin soyayya da samha take ma abdallah ta tada min hankali sosai duk wanda yake sauraro na san sai ya ji tausayin samha Allah kenan shi kaɗai ya sani shi kaɗai ne gatan mata waɗanda aka fi musu yawan zargin zina bacin ba su aikata ba sannan su kuma maza waɗanda suke holewar babu wanda ke bincikar su ko kuma ya musu laƙabi da zina rayuwa kenan tabbas akwai mata da yawa wanda suke kukan hakan musamman yadda rayuwa ta lalace ake ganin kowace mace ta riga ta san namiji bayan ba haka bane Allah muke roƙo ya mana tsari da irin wannan mummunan aikin da kuma mummunan zargi da baƙar zuciya irin ta sa Abdallah. Ku danna subscribe da alamar karawa don ci gaba da kasancewa tare da mu don wallahi zuciyata ta karaya. Ni kaina kuka nake taya samha saboda haka anan zan bar sai in Allah ya haɗa mu.